To gaskiya abin da ya faru, a eh, saduwar mu da shi wani sanadi ne na aikin ibada. Akwai common friend wanda yake wato muna da wani aboki ɗan uwa ɗan kasuwa ne wanda ake kira, eh, Alhaji Sani ya Yakasai. Sai aka waye gari yau cewa ya rasu. Saboda haka muka tafi aka yi jana'izarsa sa ƙofar gidan sarki. ana sallamewa daga sallar jana'iza sai kamun hannu da muka tafi muna jimamin wannan da irin su wanda ni da shi duk mun san shi muka shiga mota ɗaya da aka gama sutirar mamaci gwamna ya ce to zan karasa ladana ni na ɗauko ka zan kai ka gida na ce na gode saboda haka muka taho ya kawo ni gida da muka zo muka shigo cewa wanda mu zo mu ƙara addu'a Eh. amma Mayu Excellency hmm. abin yana ta ba da fasara iri-iri a zukatan al'umma ganin cewa zaɓe ya kusa saura 'yan kwanaki. Hmm. Dama 'yan siyasa an san sun saba yin haka. Hmm. Ana tunanin ko lokaci ne ya yi da za ka iya ba shi gudunmuwa. <laughs> Wannan kamar yadda na faɗa wato irin abin da Bature zai kira accident. Ah, Damin dai babu wata fitacciyar rigima wai a tsakani. Ba shi ba ma duk wanda suke shugabanni na siyasa. Yau in ka gama da Kwankwaso mun sha haɗuwa a airport mu shigo jirgi ɗaya. Mun muka sauko muna tafawa, ana hira, ana so gaskiya duk wani raɗe-raɗi da mutane za su faɗa. Yau duk inda na haɗu da Ganduje za mu gaisa a matsayin mu na shugabanni musulmi. tila ne da mutane za su ba da fassarori iri-iri. Labarin cewa ake wakun rufe ƙofa daga kai sai shi. Ah, to misali yanzu in ya zo nan gidan kofa za mu hanga hangami. Yanzu dai ba wani shirya ƙasa da yake nan kamar yadda mutane a cikin gari suke ta wannan tunani. To gaskiya babu wani shiri tun da muka taho har muka je makabarta har muka zo gida har muka zauna nan ba abin da muke tattaunawa fiye da alhinin wanda ira rasu da kuma tarbiyyar tunasar da kanmu. So ba mai maganar siyasa ba amma dai ba zan ce ba za a ci gaba da tattaunawa da duk wanda ya nemi tattaunawa da dama abin tambaye kenan ni har shi har misali rabi kwamfa da shoran shugabanni ba wanda zai zo gidan mu rufe masa kofa ya ce kare zo abin da ka zo da shi ah, haka za mu tattauna